Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawowa da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. Yau Laraba 4 ga watan Oktobar shekarar 2023. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya a wani gyara da ta yi wa yadda take gudanar da harkokinta majalisar dattawan ƙasar ta hana sabbin sanatoci neman mukaman shugaban majalisar da mataimakinsa. Yaushe za ka ga an kawo mutumin da bai taɓa yin majalisa ba an ɗora shi ya zama shugaban majalisa akwai hadari a wurin. A Najeriya har ila yau za ku ji halin tsaka mai wuya da mambobin ƙungiyar da lalaman fetur ta Ifman shiyar Arewa suka shiga. nan ba da daɗewa ba da yawan mu ba lalle ne ya tafi kar da wani harkar ba in ka zo ka sai da mai a gidan manka 620 kusan ba riba za ku mu leƙa ƙasar ghana don jin yadda aka gudanar da zanga-zangar neman cire gwamnan babban bankin ƙasar muna kuma neman afuwa domin yau ba za mu samu damar kawo muku shirin ciwon ya mace ba sai dai muna tafa da sharhin jaridun ƙasar kamaru amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. A karan farko a tarihin Amurka, 'yan majalisar wakilan Amurka sun kada ƙuri'a a jiya talata ta tsige kakakin majalisar wakilan Amurka daga kan kujerarsa. An cire Kevin McCarthy ɗan jam'iyyar Republican daga mukaminsa na kakakin majalisa da ƙuri'u 216 akasin 210 a rigimar da ta taso daga jam'iyyarsa. Majalisa ba za ta iya kada wata ƙuri'a ba kuma har sai an shirya yin zaben sabon kakakin majalisa a mako mai zuwa dan majalisar wakilai na jam'iyyar republican matt gaetz ne ya gabatar da kudirin tsige wadda yammacin ranar litinin don a kada kuri'a ala tilas kan tsige makati yana mai nuna bacin ransa ga shugabancin makati bayan da makati ya gaza saka abubuwan da masu ra'ayin rikau suka fi baiwa fifiko a cikin kasafin kuɗi da aka amince da shi a makon da ya wuce. kasancewar jam'iyyar republican na da rinjaye kalilan ne a majalisar na nufin cewa gate na bukatar 'yan republican kalilan ne kawai su haɗa kuri'a tare da 'yan democrat domin tsige makati yawancin 'yan republican sun kaɗa kuri'a kare shugabancin makati ne jiya talata shugaban amurka joe biden ya kira manyan ƙawayen amurka na yamma domin sake tabbatar musu cewa amurka za ta ci gaba da bayar da goyon baya ga ukraine ta fuskar soja a yakin da take yi da rasha bayan da jam'iyyar republican bayan da 'yan jam'iyyar republican masu ra'ayin riƙau a ƙarshen mako suka tilasta cire sabbin kuɗaɗe da aka samar nan take ga ukraine fadar white house ta ce biden ya tattauna da shugabannin ƙasashen canada jamus italiya japan poland romania birtaniya da na tarayyar turai da neto tare da ministan harkokin wajen faransa fadar white house ta faɗa a cikin wata sanarwa da ta fitar cewa shugaba biden ya kira wani taro na ƙawayen amurka wanda aka yi ta waya da safiyar jiya talata don daidaita goyon bayan mu ga ukraine labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc alkalin da ke jagorantar shari'ar donald trump kan zargin zamba a harkar gine-ginen gidaje a new york a jiya talata ya kaka ma tsohon shugaban kasar takunkumin magana kan shari'ar bayan ya tozarta wani ma'aikacin kotu alkalin kotun jihar new york arthur ingron ne ya bayar da wannan umarni bayan da trump ya sake yada wani sako a shafinsa na true social kan magatakardar kotun ingron alinson greenfield sakon da ya wallafa ya hada da hoton greenfield tare da shugaban masu rinjaye na majalisar dattawan amurka chuck schumer a wani taro Trump ya kira Greenfield a matsayin budurwar shuma an goge sakon Trump daga baya. To nan gaba kaɗan za mu kawo muku ƙarashen labaran duniyar. amma da farko majalisar dattawan najeriya ta yi wa tsarin gudanar wata gyaran fuska inda aka hana sanatoci da ke zuwa majalisar a karan farko yin takarar kujerar shugaban majalisar dattawa da ta mataimakinsa sai dai masana harkokin siyasa na cewa wannan abu ne da ba zai dore ba kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin murya amurka madina dauda ta aiko mana daga abuja Majalisar ta yi wa sashe na biyu da ƙaramin sashe na ɗaya na biyu da uku gyara kamar yadda shugaban masu rinjaye Opeyemi Bamidele ya nema a wani ƙuduri da ya gabatar a zauren majalisar. Ƙudurin mai taken gyara ga kundin tsarin mulki na majalisar dattijai ya zo ne bisa umarnin 'yan majalisar ɗari da tara wanda aka yi a shekara 2022 Sanata mai wakiltar jihar Neja ta gabas Muhammad Sani Musa ya yi ƙarin bayani kan gyara dokar da suka yi. A gaskiya dukkan mu mun goyi bayan wannan abu. To kamar aikin majalisa muna aiki da doka ne kuma mu ke yin doka. To ya kamata a ga ko muna komai cikin tsari. Yaushe za ka ga an kawo mutumin da bai taba yin majalisa ba an dora shi ya zama shugaban majalisa akwai hadari a wurin nan saboda shi ra'ayinsa da zai zo da shi ba zai zama daidai da abin da kundin mulki mulki na majalisa ya shimfiɗa ba. To amma yawancin sa ai sun yi majalisar wakilai ko? Eh to an kai majalisar wakilai ai a doka ma namu da muke da shi ai ba wai an cire wannan ba. A doka tana na ai yana cikin tsarin yadda shugabancin wurin yake. Kamar kina jin ana maganar rankin ko? To ai akwai rankin. Rankin kuma ana farawa ne da wanda suka zo a baya suka zo suka zo suka zo da mu da muka bi muka bi da kuma wanda suke zuwa yanzu su bi mu su bi mu su bi mu haka ne al'amarin nan yake ko ba gaskiya ba. saboda haka karya ake ta yi a dandalin sada zumunta cewa yau din nan kuke kokarin tsige shi shugaban naku na majalisar dattawa a tsige ta yaya me yayi da za a tsige shi me ya yi ai sai kayan laifi kuma doka ta shimfiɗa laifuffukan da mutum zai yi da zai sa a tsige ka an yi wannan ne ai an ce yana subul da baka yana faɗin abubuwan da kuka yi a sirri a bayyana jama'a da sauransu amma ba mu yi komai asiri ba ba abin da aka yi asiri duk abin da ya faɗa haka yake amma ga masanin harkokin siyasa na ƙasa da ƙasa kuma malami a jami'ar abuja dr faruk bibi faruk ya tsokaci kan wannan mataki yana cewa a cikin siyasa wannan abu ne wanda ba abun mamaki ba duk lokacin da ake tafiya a siyasa ana yin tanadi ne da hana abokan hamayya su samu dama akan wanda yake kan mulki ko wanda yake tafiyar da mulkin saboda haka idan akwabiyo da mutanensa sun yi wannan tanadi za a iya cewa ba abun mamaki ba ne amma kuma abin da za a ji tsoro shine a koyaushe a majalisar tarayyar najeriya majalisun tarayyar duka guda biyu idan an yi zaɓe ana juyar da 'yan majalisa kusan kashi saba'in suna kasa dawowa sababbi ne suke zuwa to wa'annan sababbin idan suka zo suka ga cewa ana ta tanadi akan hana su samun mukaman tafiyar da majalisa shin za su iya ci gaba da karban wannan ko kuma an buɗe musu hanya yanzu sun ga cewa a zama ɗaya za a iya yunkuri kuma a samu nasarar gyara wannan dokoki wanda idan suka haɗa kansu watakila ba zai musu wahalar canzawa ba su buɗe komai su mai da shi duran da mutum ya zo inda ya zama ɗan majalisa zai iya yunkurin buƙatar neman kowane irin mukami da yake cikin ah, shugabancin majalisar. tsura da me sai mun ga yadda gaba za ta nuna. Littafin tsarin mulkin majalisar dattawa ya bayyana cewa zaɓar shugabanni a majalisar zai kasance daidai da matsayin sanatoci waɗanda aka sake su suka dawo majalisar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar. ma'aikatar shari'a amurka ta yi shelar ɗaukar tsauraran matakai akan masu safarar kwaya fentanyl a duniya inda ta tuhumi wasu kamfanonin hada sinadarai na kasar sin da ma'aikatansu sha biyu dangane da mummunar matsalar opioid da ta addabi amurka a cikin tuhuma-tuhuma daban guda takwas da aka fitar a florida masu gabatar da kara na tarayya sun zargi kamfanonin da ma'aikatansu da samar da kwayoyin fentanyl da methamphetamine da rarraba kwayar opioid haɗin kamfani da kuma samar da sauran sinadarai na har hada miyagun kwayoyi. Attorney General na Amurka Merrick Garland ya faɗa a wani taron manema labarai a Washington cewa mun san cewa kamfanonin har hada sinadarai da ke cana ne tushen hanyoyin baza kwayar fentanyl a duniya. Daga ƙarshe, kasashen Ukraine da Poland da kuma Lithuania sun amince da wani shiri da suke fatan zai taimaka wajen hanzarta fitar da hatsin Ukraine zuwa kasashen duniya, kamar yadda jami'ai suka bayyana jiya talata, inda kasashe mabugata da ba na turai ba za su iya cin gajiya daga hanyoyin aiwatarwa da wuri. Yarjejeniyar na nufin cewa binciken hatsin zai tashi daga kan iyakai Ukraine da Poland zuwa tashar jiragen ruwa ta Lithuania a kan tekun Baltic, a cewar wata sanarwa daga ma'aikatar gona ta Ukraine. sanarwar ta ce matakin na neman sauƙaƙa zirga-zirgar kayayyaki da ake fitarwa daga ukraine zuwa ƙasar poland ba tare da bayar da ƙarin bayani ba daga tashar jiragen ruwa ta a lithuania inda za a gudanar da bincike kan kwari da cututtukan shuka daga ranar laraba ana iya fitar da hatsin ta teku zuwa sassan duniya. a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yayin da 'yan najeriya ke ci gaba da kokawa dangane da tsadar albarkatu mai mai biyo bayan cire tallafin gwamnati tun kimanin watanni biyar da suka shuɗe masu gidajen man a yankin arewacin ƙasar sun ce harkokinsu na fuskantar barazan durkushewa amma masana tattalin arziki sun ce akwai mafita daga kano ga mahmud ibrahim kwari da karin bayani a jawabinsa na karɓar ragamar mulkin najeriya a ranar 29 ga watan mayun bana shugaba bola ahmad tinubu ya sanar da matakin gwamnati na cire tallafin al'amarin da ya sanya farashin man fetur a ƙasar ya yi tashin gwauron zabi zuwa fiye da naira 500 kafin daga bisani ya koma 620 matakin da ya girgiza farashin kayayyaki da aikace-aikacen yau da kullum lamarin da ya haifar da yanayin tsadar rayuwa a ƙasar inda har ma masu cinikayar man daga yankin arewaci ke cewa kasuwancin su na cikin garari. A yanzu mu a nan arewacin Najeriya business din ya fara mana wahala wannan ke nan ba da dadewa ba da yawan ba lalle ne ya tafi kai da wannan harkar ba wuraren da muke suwa mannan a depot depot muna suwa kan naira biyar da da saba'in biyar zuwa biyar da tamanin. kaga mai gidan mai na lagos wanda yake karhinta bai fiye biya naira biyar kowace lita a kai masa gidan mai ba zai je masa kama a biyar da da tamanin biyar. in ya sai ashirin yana da ribar kamar naira talatin da biyar. shi kuma na arewa in kaso tamanin. za ka biya kusan naira arba'in a kawo ma lita to in ka hada 580 da naira arba'in zai zama 620 kaga kenan in ka zo ka sai da mai a gidan manka 620 kusan ba riba. Alhaji Idris Musa Garki kenan guda cikin dattawan kungiyar Ipman ta masu cinikayyar man fetur a Najeriya. Sai dai masanin tattalin arziki Dr. Lawan Habib Yahaya ya ce tagwayen manufofin gwamnati wato musayar kuɗaɗen ƙetare da cire tallafin man su ne dalilan tsintar kai a wannan yanayi amma a cewarsa akwai mafita. Ko dai gwamnati ta yi abin da ake kira koda na wucin gadi ne fixed exchange rate wato ya zamana cewa ta ba wa ta wani daraja da ba za ta bace faɗi ƙasa da haka ba hanya ta ɗaya kenan ta biyu ko da babu abin da ake kira tallafi gwamnati na shiga ta wata hanya ta bayan gida a kira shi da intervention idan mana cewa tana biya wa musamman waɗanda suke ɗauko mai daga arewa ta biya musu kuɗin sufuri to in ta biya musu kuɗin sufuri ko da sun ɗauko shi a naira ɗari biyar da tamanin in sun zo sun sai da shi za su iya sai da shi kamar yadda takwarorinsu na kudu suke sayarwa su samu riba ko da yake dr lawan habib yahaya ya bayyana wannan tsari a matsayin naucin gadi amma ya ce babu laifi a ce gwamnati ta sake lale gabanin ta ci gaba da aiwatar da shirin ta na cirewa ko janye tallafin man fetur. gwamnatoci a kasashen duniya idan abu ya tifke ko da sun fitar da wata manhaja in suka gabata da mafita ana dawowa baya a daɗa dubawa ko da ta wucin gadi ne a ce an dawo da abin har sai gwamnati ta yi shiri domin lokacin da gwamnati ta cire wannan talafin ba shiri ta yi ba da baki kawai ta cire abin ya zama haka sai kuma bayan an cire sannan ake neman mafita gwamnati za ta iya dawo da shi ko na wucin gadi ne sannan ta zauna ta tsara mafita sannan ta ga ta inda in har ta cire zai zama na cewa an samu daidaito a farashin mai a kudu da arewa da kuma yadda zamana cewa kudaden musaya ba sa a hauhawa. Tuni dai gwamnatin Najeriya ta ce tana sane da mawuyacin halin da 'yan kasar ke ciki biyo bayan matakin cire tallafin da kuma tsadar musayar takardun kuɗi na dala. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To a gaida Mahmud, hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC ta samu izinin ta sakeyar tsohuwar minista albarkatun man fetur da ya zani Alison Madikwe zuwa gida Najeriya domin gurfanar da ita a gaban kotu bisa zarginta da ake yi da halasta kudaden haram. A lokacin da take rike da mukamin minista zargin da ta sha musantawa. Daga Abuja ga rahoton da Rukayya bashi ta aiko mana. A sanarwar mai sa hannun mukaddashin shugaban sadarwa da hulɗa da jama'a na hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa da ta'annati EFCC. Dele Oyawole ya ce sun samu izinin kamawa da kuma ta sake ya tsohuwar ministan albarkatun man fetur da ya zani Alison Maduke zuwa gida Najeriya domin a gurfanar da ita bisa zargin da ake mata na cin hanci da rashawa. Ita dai tsohuwar ministan albarkatun man fetur ɗin ta fuskanci tuhumar karɓar rashawa lokacin tana ministan albarkatun man fetur wajen baiwa wasu kamfanoni kwangila kamar yadda hukumar binciken manyan laifuka ta kasar ingila nca ta zarge ta da shi wanda hakan ya sa aka gurfanar da ita a gaban wata kotu da ke westminster a kasar ingila sai dai kotun ta ba da belinta akan fan dubu saba'in oyawale ya ce gurfanar da tsohuwar ministar da aka yi a wata kotu da ke kasar ingila abin ayaba ne duk da cewa laifukan da suke zarginta da shi ya sha bamban sai dai ya ce duk laifi laifi ne kuma babu wanda da zai tsira idan har ya aikata laifin oyawale ya kara da cewa hukumar efcc na tahomar diyazani alison maduke da laifuka sha uku da suka hada da halasta kudaden haram kuma yanzu sun samu izinin kama ta da kuma ta sake ta zuwa gida najeriya domin ta fuskanci shari'ar laifuffukan da ake zarginta da aikatawa a lokacin tana minista nasiru shu'aibu marmara masani ne kan lamuran da suka shafi tattalin arziki da zamantakewar yau da kullum ya ce irin wannan tahome tahome da kuma ta sakera masu laifi zuwa gida Najeriya ba sabon abu ba ne. Abubuwa sun faru da yawa a magana ta yaƙi da cin hanci a Najeriya waɗansu daga ciki waɗansu daga waje an kama su da laifi har an yanke musu hukunci an kuma da karshe an sun samu rangwame waɗansu kuma kafin ma a kai ga yanke hukuncin za ka ga an tattaunawa ta bayan fage sun ba da wani abu ko sun mayar da wani abu sun sami rangwame to amma gaskiya duk waɗannan abubuwan da suka faru a baya abubuwan da suka faru a lokacin gwamnatoci da suka wuce a baya shi wani shugaban ƙasar da ya shigo bai shigo da daɗewa ba har yanzu ba mu taɓa samun shi da cewa a lokacin shi an samu irin wannan ranguma akan waɗansu wanda suka aikata eh, laifuka da suka shafi cin hanci ba muna fatan shi wannan shugaban ƙasan idan ya zo ya yi amfani da duka waɗansu damammaki da doka ta bashi na ganin ya tsaurara iyaka abin da ya kamata ya tsorara akan kan duk wani aka kama da laifi da ya shafi cin hanci. Faruk Bibi Faruk manazarci ne kan tattalin arziki da ke jami'ar Abuja ya ce wannan yunkuri na efcc wajen kamowa da ta yarda ya zane zuwa najeriya ba abin a yaba ba ne a wannan batu na cewa wai ko ita wa kuma nan dan ta yi wannan abin da take nuna kama hoɓɓasa na cewa yanzu ta samu daman kamo ita alisan madu yake ta yi wani namijin kokari gaskiya ba daidai ba ne saboda duk hukumar da take irin wannan aikin shekara takwas tana ta zargi tana ta labarai tana ta tatsuniya tana ta wasan kwaikwayo dan yanzu an ce ta faɗi wata magana da take da mahimmanci ba na son na yadda da cewa wannan muhimmancin na gaske ne to sannan kuma idan ana maganan kuɗaɗen da ita da ziyani ta karɓa har yanzu ba a tsaya akan wasu muhimman kuɗaɗe da wanda in dai kayi lissafin su za ka iya cewa dawo da su yana iya wato gyara tattalin arziki ko shafi Najeriya ta wata hanya ya zama mai alheri gare ta cewa ta samu kuɗaɗe to kin ga ba wani abu bane na tunkaho a cewa wai mun dawo da wannan kudaden ko mun samo su. Idan za a iya tunawa je a baya an ti sa ƙeyar tsaffin gwamnoni irin su James Ibori da Dipre Alamisiya zuwa Najeriya domin su fuskanci shari'ar cin hanci da rashawa ƙarshe kuma gwamnatin Jonathan ta yafe musu. Rukayya Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya. a gaida rikayya to shugaban marasa rinjaye a majalisar dokokin ghana dr ato ba fosan da shugaban babban jam'iyyar adawa ta ndc a in inketa sun jagoranci zanga-zangar da suka ma take da occupy bog protest wato amami babban bankin kasar da ke birnin accra a kasar ta ghana ga hawa abdulkarim da karin bayani Manufar zanga-zangar shine yin tattaki zuwa ofishin babban bankin kasar Ghana domin gabatar da korafinsu na cewa a sige gwamnan bankin Ghana Dr. Ernest Edison da gaggawa. A fadar shugaban marasa rinjaye a majalisar dokoki Dr. Atufosin ya ce bai kamata a kyale gwamnan bankin kasa a cikin ofishinsa ba. Kamata ya a sige shi kuma shugaba a kufu Ado ya nada sabu. sabida ba a taba asarar kuɗi a bankin kasa kamar a lokacinsa ba. Wasu jama'an kasar Ghana da suka halarci zanga zanga zanga na ganin gwamnan bankin Ghana tare da gwamnatin Ghana suna almubazzaranci da kudin kasan. suna na mara Fari, shugaba ana kawo ka ne ka zo ka jara gari, ana kawo ka ne ka zo abin ka dan da ka cikin kasa ka kwashe kai da iyalai ka kuka ku ci. Muka fito da mu zo mu yi magana kuma wa me yasa da mu zo mu yi magana? Ba ga su su su tare na ga ba su bari mu bi nan ga. Me yasa ba su bari mu bi? Da musulun da ya kan eh, Bank of Ghana kan abin ga kudin da aka ci bank ya collapse. Sun kwashe kudin kasan duka Bank of Ghana duka ya collapse. Yasa muka zo mu za mu yi demonstration. Kuma demonstration da mu je mu ga ya kamata mu je mu sai Bank of of Ghana. So ba su suna prevent mu zuwa Bank of Ghana duka mu je mu wuri. Ido mu yayi ja, ido mu yayi ja, she mu su raka raka raka raka. Abu ba ne sauka, e kan kuje ne Bank of Ghana an yaga kudi an ba ba mai ne Kudi ya kare gari ba abin da muke ci. ce enough is enough. Akuba do must go. Sunana Ajiya Fati. Na demonstration saboda na son bank of ghana ya resign position shi because me ya aikin nan because kudin na yana ta yanka yana ba na na kufuwa ya yanka kudin har yanzu numbers ya kare sir yana yanka kuma ghanaians na jinji dole tun da mu ghanaians number of mutanen da yau muke demonstration ga ya ci inda yana tausan ghanaians yana tunanin ghanaians ya fiye sau sunana wa yaran mu na gajiya sha'anin school ga shan bude books kudin books kawai ba izi bane kuma shekaran gani da fourth time da muke biyan school fees bai taba haɓe ba cikin Ghana sunana Isaka the deputy organizer of the NDC party saboda shi wani abu kamar hakan ga dole ya kamata mu zo I am grown up person amma thinking of the youth gobe in yana tafiya hakan ga it will disturb us a lot Yayin da tawagar zanga-zangar suka kai inda za su gabatar da korafinsu ba su tarar da gwamnan bankin ba sai wanda ya zo a madadinsa wato daraktan tsaro na bankin Ghana Kwame Asari buatin inda ya ce. Muna da labarin za ku kawo takardar korafi ga gwamnan banki a halin da ake ciki. Gwamna da mataimakansa guda biyu suna ganawa da asusun ba da lamuni IMF. Ka haka ni ne wanda zan karbi takardar korafin a madadinsa. Mr. Atufosin shugaban marasa rinjaye kuma da ya jagoranci zanga-zangar ya ce. We are demanding his exit. And now that he has decided to disrespect us, we will not present our petition. Muna bukatar a sige shi. Yanzu da ya nemi ya rena mu, ba za mu gabatar da takardar karar ba. Za mu sake dawowa domin mu nemi ganinsa da kansa. Taron jama'an nan da kuke gani shine farko. Ku zana inda ruwa ba zai share ba, za mu sake dawowa. Idan yana tunanin cewa IMF ta fi majalisar dokokin gane muhimmanci, idan yana tunanin cewa IMF ta fi mutane mutanen Ghana muhimmanci. An naɗa shi ne saboda mutanen Ghana ba IMF ba. Za mu jira har sai ya dawo mu gan shi kuma ba mu yi tunanin tsayawa daga wannan ba. Wannan shi ne farko. Marasa rinjaye a majalisar dokokin da sun ki bara takardar korafin kuma sun ce za su sanar da ranar da za su sake dawowa domin gabatar da takardar korafin su ga gwamnan babban bankin kasar nan da 'yan wasu kwanaki masu zuwa. Hawa Abdulkarim Yankwaniya, muryar Amurka daga kira Ghana. A gaida hawa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49,60 da kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Kazalika a koda yaushe za a iya zuwa shafukan mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da kafin mu ci gaba. mu shakata da wannan waka. Allah yanzu kuma sai sharhin jaridun kasar kamaru shan jaridar namu na wannan makon ne dai da jaridan lugadiyar ta kasar jamhuriyar Kamaru an da ta bayyana mana cewar a yanzu haka da yi gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru tana kokarin ganin cewa ta cimma burinta wanda ya inganta manyan ayyuka a faɗin kasar ta jamhuriyar Kamaru sai jaridar Lomesaje ta kasar Kamaru an da ita kuma cewa ta yi gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ta mai da hankalinta ne wajen inganta manyan hanyoyin kasar na yadda za ta kammala gina su wanda aka fara tun shekaru biyar da suka gabata shugaban kasar kamaru musa folbiya ya yi ikirarin cewa dole ne ya ga cewa an cimma buri wajen kammala waɗannan manyan ayyukan sai kuma jaridar kalara an da ita kuma ta ce yanzu dai a can bangaren 'yan awaren kasar jamhuriyar kamaru yanzu dai komai yana kankama a yayin da ake ci gaba da tabbatar da zaman lafiya a wannan bangaren dakarun tsaron kasar jamhuriyar kamaru suna samun nasara akan 'yan aware wanda suke dauke da bindiga a wannan bangaren jaridar imitation kuma ta ce yanzu dai hankali yana karkata ne kan yadda ɗalibai za su koma makarantun su bayan sun kwashe kusan watanni uku suna hutawa yanzu iyaye da kuma gwamnatin ƙasar jamhuriyar kamaru suna ta fama ne suka cewa sun cimma burin su wajen tabbatar da komawa yaran makarantun nasu za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne dai da jaridar afin media an da ita kuma ta ce a yanzu haka dai shugaba fulbiya na ƙasar jamhuriyar kamaru yana ƙasashen ƙetare domin neman lafiyarsa shugaban wanda yake da sama da shekaru 90 a duniya ya kuma ya kwashe sama shekaru 40 yana gudanar da mulki a jamhuriyar kamaru mama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru yanzu kuma sai labaran duniya a takaice a karan farko a tarihin amurka da majalisar wakilan amurkar sun kada kuri'a jiya talata da tsige kakakin majalisar wakilan amurka daga kan kujerarsa an cire kevin makati dan jam'iyyar republican daga mukaminsa na kakakin majalisar da ƙuri'u 216 akasin 210 a rigimar da ta taso daga jam'iyyarsa majalisar ba za ta iya kada wata ƙuri'a ba kuma har sai an shirya yin zaben sabon kakakin majalisar a mako mai zuwa Jiya talata shugaban Amurka Joe Biden ya kira manyan ƙawayen Amurka na yamma domin sake tabbatar musu cewa Amurka za ta ci gaba da bayar da goyon baya ga Ukraine ta fuskar soja a yakin da take yi da Rasha. Bayan da 'yan jam'iyyar Republican masu ra'ayin rikawa ƙarshen mako suka tilasta cire sabbin kuɗaɗe da aka samar nan take ga Ukraine. Fadar White House ta ce Biden ya tattauna da shugabannin ƙasashen Canada. jamus italiya japan poland romania birtaniya da na tarayyar turai da neto tare da ministan harkokin wajen faransa alkalin da ke jagorantar shari'ar donald trump kan zargin zamba a harkar gine-ginen gidaje a new york a jiya talata ya kakaba ma tsohon shugaban kasar takunkumin magana kan shari'ar bayan da ya tozarta wani ma'aikacin kotu alkalin kotun jihar new york arthur ingron ne ya bayar da wannan umarni bayan da Trump ya sake yada wani sako a shafinsa na True Social kan magatakardar kotun Ingron Alison Greenfield. Ma'aikatar shari'a Amurka ta yi shelar daukar tsauraran matakai akan masu safarar kwayar fentanyl a duniya inda ta tuhumi wasu kamfanonin hada sinadarai na kasar sin da ma'aikatan su sha biyu dangane da mummunar matsalar opioid da ta'addabi amurka masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin namu na hantsi sai kuma can da rana idan Allah ya mu za a ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe hudu agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi uku kenan agogon Ghana. Kada a manta duk lokacin da ake so za a iya zuwa shafinmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata kazalika. za a iya leƙawa shafukanmu na facebook da x wato twitter a da kenan da instagram da ma youtube domin samun labarai da dumudumin su yanzu kan a madadin muhammad habis babalai da ya tani gabatar da shirin sai kuma solomon abu da ya haɗa mana shi wannan shiri sai injinanmu jona cummins ni mahmud lalo nake cewa a wani lafiya.